ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بابوز كانتر مهو درانا دمفاتر تبني رتباني كده الهيرن دا يرد يرددشي الهيري dukkan alheri yana cikin wanda ya imani da Allah abin bautawa guda ɗaya kaɗai, ya yi imani da ranar alkiyama da dukkan mala'iku, da dukkan littattafansa da aka saukar, da dukkan annabawa ba tare da wani bambanci ba, ya ciyar da dukiyar da yake so ga makusantansa, da wanda ya rasa babansa yana yaro bai balaga ba, wato maraya, da mabukata, da baƙon da ya rabu da iyalansa da ƙasarsa. da waɗanda bukata ta kai su roƙon mutane da ba da dukiya wajen ceto bayi daga bauta da kamu ya tsayar da sallah ta hanyar zuwa da ita cikakkiya akan yadda Allah ya umarta da ba da zakka ta wajibi da waɗanda suke cika alkawarinsu idan sun yi alkawari da waɗanda suke haƙuri a kan talauci da tsanani da rashin lafiya a lokacin yaƙi ba sa gudu waɗannan masu waɗannan siffofin su ne waɗanda suka gaskata Allah a cikin imaninsu da ayyukansu kuma su ne masu tsoron Allah waɗanda suke kwatanta abin da Allah ya umarce su da shi kuma suka nisanci abin da Allah ya hana su